ya zaka hukumar zaɓe a tarayyar najeriya ta fitar da jadawali na zabukan da za a gudanar na ƙasa a shekara ta dubu da kamar da wannan jadawali ya dai nuna za a fara gudanar da zaben fidda 'yan takara ne na jam'iyyu daga ranakun 18 ga watan agustan bana zuwa bakwai ga watan oktoba na bana a yanda kuma za a gudanar da zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisu da gwamnoni a ranar 16 ga watan fabrairun shekara ta 2000 2019 da kuma biyu ga watan maris a shekara ta 2019 tuni dai 'yan najeriya suka fara mai da martani game da jadawalin da hukumar zaben ta fitar inda wasu su ke fargaban cewa har yanzu wasu 'yan siyasan ba su sauke alkawuran da suka ɗaukawa masu zaɓe ba don haka ne suka ce za su haɗu a mazaɓa. sunana Usaini. eh gaskiya mun ji kuma amma gaskiya da dama wasu da aka zaɓa can baya har lokaci ya kure musu ba su abin da ya kamata a ce sun yi ba kuma yanzu gaba daya hankulan su zai karkata ne ga kamfe don neman cin zaɓe mai zuwa to amma gaskiya mu dai yanzu mu 'yan najeriya da can baya mun yi jam'iyya sak amma yanzu za mu diba waye ya cancanta mu yi kawai saboda bai yiwa mu zaɓe ka har yi ka ta kare ba kai mamu wani abu ba kuma yanzu ba sauran lokacin da za su yi wani abu don gaba daya ra'ayin su ya koma ga kamfe to kai me shawaran ka ga 'yan siyasa da yanzu ke kai watakila kuma ake ganin musamman ma dai bangaren shugaban kasa eh to gaskiya abin da duk ya kamata ga dukkan ma wa'anda aka zaba ya kamata a ƙurarren lokacin da yi duk da dai can baya su yi abu ba to su yi kokari su yi mamu wani abu wanda har bayan ba su wanda za a rika cewa wannan wane ne yi shi lokacin da yana kaza wannan ba a ce wane ya zo ya ya wuce bai kori ba kuma kamar ɓangaren shugaban ƙasa. da dama a daukan shi yayi yi wasu wasu kobe ba musamman bangaren boko haram mun ga canji kam sosai to amma da dama wasu alƙawarkan mun dai gani kawai amma ba su yi ba sunana malam muhammad nasir to sai mu ce kalubalen yan siyasar najeriya musamman ma gwamnatin najeriya ga alƙawullan da ta ɗaukan mana zaben baya ba ce mana komai ba kuma sannan gashi yanzu duk hankalin su mun san zai karkata sai ga cewa ya za su su ci zaben gaba kuma sannan musamman ma dai ita gwamnatin buhari misali tunda yanzu gwamnatin ta ce za ta har harkar boko haram ce kawai dai zama ce alhamdulillah sauran duk abubuwan da ga sanan dai musamman tattalin arziki da sauran abubuwan da hawa price take ta kara karuwa gashi nan dai mu ba za mu ce dai kai a dai duba mana da Allah to sai dai kuma ba dukkanin yan Najeriya ne suka amince da wannan jadawali da hukumar zaben ta fitar ba kamar da Alhaji Ado Dan Sudu wani shugaban kungiyar yan arewa mazauna yankin kudu maso yammacin Najeriya ya shaida mini a nan Lagos kiyar magana abin yayi sauri bai kamata a ce a wannan lokacin za a fitar da ainihin jadawalin zaɓe ba tukuna ya kamata a ce an jirkin an jinkirta na ganin ko da ma zuwa tsakiyar wannan shekara ko ƙarshen wannan shekara amma tun yanzu an fitar da jadawalin zaɓe so kaman an yi wa 'yan siyasa allura ne kamar an ce da 'yan siyasa su fito su shiga yakin neman zaɓe ne kamar an ce da 'yan siyasa shikenan an kaɗa gangar zaɓe wanda kuma musan siyasa irin ta najeriya musamman siyasa irin ta arewacin najeriya wacce ake faɗace-faɗace da kashe-kashen rayuka da sauran gaba da ƙiyayya da zage-zage da cin amana da bitirci da makamantansu yanzu da da yake hukumar zaben ta fitar da jadawalin gudanar da zabuka kamar da 'yan magana suka ce rana ba ta ƙarya sai dai uwar ya ta ji kunya babangida jibrin amurka daga Legas.